Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare na ranar Talata 18 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa hukumar zaben jamhuriyar Nijar ta ce za ta ba wa jama'a damar yin rajista a yankunan da ke fama da matsalar tsaro. A Najeriya kuwa ana zargin wasu mutane da ake kyautar zaton jami'an tsaro ne da yin fashi da makami a arewa maso gabashin kasar. Akan wannan batu yau muke son mu ji ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan lamarin? Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Bayan haka muna tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni. To jama'a assalamu alaikum. A karo na biyu an yi zaman tattauna yadda za a cimma matsayar tsagaita wuta tsakanin gwamnatocin ƙasar Libya biyu da ke hamayya da juna. Tare da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman da ke shiga tsakanin a zaman da rahotanni ke nuna cewa ana samun ci gaba. a dai farkon wannan wata aka yi wani zaman farko wanda aka kammala shi ba tare da an cimma wata matsaya ba karkashin jagorancin gassan salame wanda ya ce an samu ci gaba cikin mako ɗaya da rabin da ya gabata lamarin da ya ce ya kara mai kwarin gwiwa cewa za a samu bakin zarar rikicin. First because the Libyans ya ce da farko al'ummar kasar ta libya sun gaji da wannan rikici da suka tsinduma kansa a ciki sannan zaman wanda aka yi a birnin berlin ya buɗe wasu kofofi da za a ci gaba da tuntuɓar juna yadda aka yi zaman dai shine bangarorin biyu sun zauna a ɗakuna daban-daban yayin da shi kuma wakilin majalisar ɗinkin duniya ya yi ta da marwa a tsakanin su duka bangarorin ne dai suka amince cewa kada a haɗu gaba da gaba a wannan mataki Ƙungiyar alkalin kotunan tarayya a nan Amurka za ta yi wani taron gaggawa a gobe Laraba bayan da jami'an ma'aikatar shari'ar kasar suka yi katsalandan a wata shari'a da ta shafi wani babban aminin shugaba Donald Trump. Shugabar kungiyar mai shari'a Cynthia Rufi ce ta shaidawa muryar Amurka hakan, inda ta ce sun kira taron ne saboda sun damu da yadda ake sukar alkalai. Ko da ta kaucewa faɗaɗa bayananta amma mai shari'ar ta ce ba za su iya jira har sai lokacin taron da suka saba yi a lokacin farkon hunturu ba. shi sa suka kira taron a yanzu a makon da ya gabata ne dai ma'aikatar shari'ar amurka ta shammaci jama'a ta sassauci ga roger stone wanda aka samu da laifin yawa majalisar dokoki karya da kuma hana doka ta aikinta a lokacin binciken shishigin da rashi ta yi a zaben amurka a yau talata jami'an kiwon lafiya a china sun tabbatar da cewa zuwa yanzu mutum dubu saba'in da biyu ne suka kamu da cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda suka mutu ya doshi dubu ɗaya da ɗari tara waɗannan alƙalma na baya-bayan nan sun hada da mutum 98 da suka mutu da kuma mutum 1886 da cutar ta harba lamarin da ya sa hukumomi suka hana shige da fice a wasu yankuna a wani mataki na dakile yaduwar cutar a jiya litinin babban daraktan hukumar lafiya ta duniya who tedros adhanom ghebreyesus ya ce alkalman baya-bayan nan da hukumomin china ke fitarwa na nuna cewa ana samun raguwar masu kamuwa da cutar amma ya ce akwai bukatar abi abin sannu a hankali kafar talabijin ɗin ƙasar ta china ta rawaito cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu a yau talata hadda shugaban asibitin wucan da ke yankin wuhan inda cutar ta fi kamari yayin da faran ɗango ke ci gaba da mamaye yankin gabashin afirka hukumomi a uganda sun tura dakarun ƙasar domin yaƙar kwarin da ke yi wa gonaki mamayar cinyedu rotani na nuni da cewa yayin da kwarin ke ratse yankuna sukan yi kwayayen da aka yi kiyasin za su kyankyashe cikin makonni masu zuwa lamarin da ya jefa fargaba cikin zukatan manoma kan abin da ka iya biyo baya wato bayan sun yankashe waɗannan ƙwayaye ita dai ƙasar ta uganda ta kasance ƙasa ta baya bayan nan da take fuskantar matsalar mamayar farin dango da yawansu ya kai miliyoyi bayan da suka ƙetare kan iyakar kenya sai dai duk da tura dakarun ƙasar da aka yi don su yaƙi farin kwamandan dakarun manjo janar kavuma ya ce akwai ƙalubale and when we kill them while during the spray then they jump and go on top of the trees ya ce idan muka yi kokarin kashe su sukan hau wato kan bishiya hakan yana hana kayayyakin aikinmu kaiwa ga waɗannan fari a yau talata hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce fararen hula a ƙasar siriya ba su taɓa shiga yanayi na fuskantar barazana kamar a wannan lokaci da dakarun gwamnati ke kai farmaki a arewa maso yammacin ƙasar ba yayin da take magana a birnin geneva shugabar hukumar michelle bachelet ta yi kira ga bangarorin da ke takaddama da juna da su kaddamar da shirin tsagaita wuta su kuma samar da hanyoyin da fararen hula za su fice daga yankin cikin sauki a daije litinin shugaba bashar al-assad ya yi wani jawabi na ba sabon ba a talabijin inda ya sha alwashin cewa birnin aleppo zai farfadowar da ba taba gani ba wato bayan da dakaransa suka kwato yankin daga hannun 'yan tawaye Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta yi kiyasin cewa sama da mutum dubu ɗari tara ne suka fice daga yankin tun daga watan Disambar bara. A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, hukumar zaben jamhuriyar Nijar ta tabbatar da ɗaukar matakai domin ba jama'a damar yin rajista a yankunan da ke fama da matsalar tsaro. Hukumar ta sene ta gargaɗi 'yan siyasa da su kasance masu bin doka a fannin ayyukan yin rajistar zaben da ake ci gaba da gudanarwa a sassan ƙasar bayan bayyanar wasu rahotanni da ke cewa wasu 'yan siyasa sun fara yunkurin yi wa magoya bayan su rajista ba bisa ka'ida ba Ga wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulamu Barma da karin bayani. lura da cece-kucen da aka fuskanta a ranakun farkon kaddamar da rajistar zaɓe a jihohin maradi da magaram difa da yamai ne ya sa hukumar zaɓe ta ƙasa kiran taron masu ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe da nufin jan hankulan ɓangarorin siyasa game da hukuncin da ka iya hawa kan duk wanda aka kama da yunkurin coge a harkokin da suka shafi zaɓe kamar yadda mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta seni aladu amada ya bayyana wa manema labarai ƙungiyoyin siyasa abin da suke muna kiransu da babban murya su hasa in ba su hasa ba insha Allah zata za ta ɗauki matakan da ya kamata don ta shawo maganin abin din da abin da zai gurɓata wannan aiki doka za ta yi aikinta. Wata bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta a makon jiya na zargin kusoshin jam'iyyar pnds mai mulki da buga takardun haihuwa a ɓoye a garin da magaram da nufin cimma wani guri to sai dai sakataranta mai kula da harkokin zaɓe bubakar sabo na cewa babu kamshin gaskiya a wannan batu in wani abu da mutane ga haɗi kama in sun ka sare babu abin da ba su haɗi na ai kucece kuce a ce ai zaben nan wanda zai shirin samun abin na ai ga abin da an kai dama magudi ne an kai mu wajen mu tarayya sun muka yi dan nijar guda ya zan A guda gare kaɗan Nijar guda ya yi kura a biyu ko ya kura a uku. Yanzu haka wasu 'yan siyasa na ci gaba da kalubalantar hukumar zaben ta seni saboda yadda suke mata kallon mai raunin halacci. Malam Sumaila Amadu shine shugaban jam'iyyar PND a waiwaya. Hukumar zaben ya ne take ciki suwaye a ciki. Bangaren masu mulki ne ko duk abin da ke cikin duhu ya hoto waje. ko su gyara ko ka su gyara zaɓe yadda suke so su yi shi wannan eh, a lullube kura da fatar tunkiya a sata cikin tumakin mutane wannan hanyar babu ita wannan zance ne na banza wanda ba za mu yarda da shi ba. domin kaucewa fuskantar matsalolin da aka yi fama da su a zangon farko na rajistar zaɓe hukumar zaɓe ta bayyana ɗaukar matakan tabbatar da tsaro a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula musamman ma a difatin da cikin wannan laska ta biyu nan ne inda ke da kwai matsala yanzu sai muka sa kayan aiki wanda mutanen namu da sahi ake kai su wurin aikin in suka yi da aikin su karfe biyar da rabi sai a maido su kuma duk inda za su tahiya da jami'an tsaro suke tahiya wanda suke kula da lahiyar su wajen kuma eh, jihar maradi musamman ma kamar su madarin fasu gabi su eh, jiratawa akwai wasu 'yan bindiga daɗi su ma wannan mun ɗauki matakai mutane sama da miliyan uku ne hukumar ta seni ta ce sun yi rajistar zaɓe a yankunan tilaberi tawa agadas da doso yayin da ta ce za ta ɗauki matakan ta ce sunayen mutanen da suka yi rajista fiye da ɗaya sale mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla gaida sule mummuni barma A Najeriya kuma ana zargin wasu mutane da ake tsammanin jami'an tsaro ne da yi wa wata tawagar 'yan kasuwa fashi da makami akan babbar hanyar da ta ratsa jihohin Bauchi da Yobe zuwa Borno. Wakilinmu Abdulhab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoto daga Bauchi. In ji cewar wani mazaunin garin Damban a hirata da shi ta wayar tarho jami'an tsaron sun tuɓe kayansu na sarki suka sa kayan gida suka kuma rufe fuskokinsu domin ɓadda kamanni sunana bala mato sarki arewan damba ke akwai wani abu da ya dan faru ne a garin nan shine na ci akwai abin da ya faru ne a damba yau mun tashi da wani abin al'ajabi inda yan sanda suka tafi patrol suka fi da kwanta kwanta haka suka kada mota bayan sun kada mota suka ɗebe atamfofi da ya da ta lodo daga cikin wannan mota shi ma dai jami'in hulɗa da jama'a na karamar hukumar damban ya yi ƙarin bayani dangane da abubuwan da ya ganewa idan dunansa. wato abin da suke faɗa shine mota ta farko ta zo an tare ta kuma an sassara motar an bubbuke su da yan yara ƙanana mun je mun ga da cutun takwas sannan bayan ana fito wannan operation din su kuma wancan yan kasuwa da ma a jere suke tahowa da ƙananan motoci kusan goma haka eh, masu tafiya barno to sun jero layi suka hango abin da yake faruwa mun iso kan waɗannan mutanen suka samu mutanen da aka yi mabugin abinci haka da yake faruwa suka ce ga abin da aka mana amma yanzu mutum kuma wajen su da mafki dress da bindiga sun ce ni ne da za taimake ku suka ce ba su da su ba sai suka gudu su yankin mutum uku din hmm. to suna tsaye haka din sai kuma duk mutum suka zo suna suka ce ai sun zo ba su taimako ne sun hango su da toshi suna haskawa daga nesa da suka zo suka same su suka ce kuma ba su ce ko ne to na ganin ma sai suka ce musu sai su waye da suka gane cewa dai kamar yan sanda ne kuma ba wani uniform ba wani uh, mota amma ga kuma bindiga hannu da suna ko ce su ko ne kuka yi wannan abin kiran ku biyo mu da yan sanda ke da suka biyu da suka mutu da har ki sama suka tsaye da suka tafi to kuma daga nan sai suka tattara duk abin da yake akwai na da suka kawo gidan sarki kai tsaye direct fada har motan kenan har motar eh, da motar a cikin motar ma an samu waya an samu makulli, an samu life ammunition guda biyar a baje an samu itatuwa irin na dukkan mutane sun haka a cikin bayan motar da kuma irin bawon sassaɓin ita irin wanda aka sassaɓa aka tare hanyar da shi eh, waɗannan da ya samu a wajen haka wani sai dai da na tuntuɓi G.P.O 'yan sanda na karamar hukumar damban haruna yarima taiwar tarho ya ce ba shi ne zai yi bayani ba a sami kakakin hukumar 'yan sanda a bauchi. Eh, to za ta magana da muna da jami'in watsa labarai a ko ppr ya yasa za ta magana shi sa to sai dai kuma duk kokarin da ne don na sami bayani daga wajen shi kakakin hukumar 'yan sanda na jihar bauchi abin ya ci tura domin kuwa na tarar da wayan sa kulle sa'ilin da na hada wannan rahoton abdulhab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya Madalla a gaida Muhammad da wannan rahoton. Masu sauraro yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da cewar waɗansu jami'an tsaro na ɓadda kama su yi wa 'yan kasuwa fashi. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. so mun sami kiranmu na farko daga jihar kwara waye a kan layi assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana bello garba dinawa abu ah, alaikum ah, salam bello garba nan jihar kwara to eh, muna jin ka gaskiya wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata a ce a dauki matakai na ganin ta inda dokin a jami'an tsaro aiki to a tantance don gaskiya ɗaukan mm, ta gari shi ke sa ana samun irin wannan matsaloli kasan gaskiya abin ban mamaki ne kuma abin abin ban takaici ne a ce jami'in tsaro wanda shine zai kare rayukan jama'a wai a ce hatta da shi suna ba mm, ta gama suna suna yin abubuwa wanda bai kamata ba gaskiya muna kira ga hukumomin mu ya kamata a ɗauki matakan tsare na ganin cewa an dakile irin wannan matsala na shiga jami'an tsaro yana shiga yana yaudarar mutane ana ta'addanci tare shi gaskiya mun gode Bello Garba daga jihar Kwara yanzu kuma mun sami kira daga jihar Adamawa waye akan layi kana magana da Shehu mai manne-manne ɗan gidan Shakarabu Jada Adamawa Najeriya to Malam Shehu muna jinka Eh, abinda ni nake kira ga talakawan najeriya mm. don allah mu haɗa kai mu tsaya a addu'a don shi ne kawai zai mana maganin waɗannan tashi tashi hankaloli da yake faruwa a najeriya To mun gode Malam Shehu mai malle daga jihar Adamawa yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger waye a kan layi. Mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujeri karamar hukumar rafi a jihar Niger. To Alhaji Haya muna jin ka. To abin da za mu ce dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A ce jami'an tsaro har tabbatar da tsaro a ƙasa a ce kuma an same su da irin wannan abun kaga gaskiya abin tashin hankali ne. ko haka muna kira ga shugabanni na tsaro da Alhaji Haya zargi ne ake yi ba wai tabbatarwa aka yi ba zargi ne ake yi. Eh ai shine a zargi din ma ai akan samu bari in bada misali akwai lokacin da alukwara ya ce ya kama wani daga barawo amma kuma daga baya sai ya ganshi da kaki yana aikin 'yan sanda shi yasa ma sukan yi sauki sauki akan irin gudunmuwar da suke bada a kan fata gari saboda haka muna kira da shugabannin rundunonin tsaro da su bincika kafin ma a ɗauki mutum a tabbatar da wane ne shi ne matsayin sa saboda gudun bara gurbi irin wannan kaga irin wannan abun kunya ne kasashen waje da dama suka mara dariya irin wannan saboda to mun gode Alhaji Haya daga jihar Niger yanzu kuma mun sami kira daga jihar ah, Nasarawa waye akan layi Eh, assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da Gogari. kana tare da babawo a da ugun na jika ta Karo local government na Sarau State. To babawo. Muna eh, jin ka. A gaskiya fi sabilillahi wannan abun takaici ne. To saboda na farko yau zaka diba a gani shi wanda yake tsaranka kuma sai ya kasance a yau kuma shi ke masa fashi. To gaskiya fi sabilillahi mun shiga wani hali wanda yake gaskiya manyan malamai da fastocin najeriya dukkan mu gabaki daya wallahi mu yi ada da babu halin a ce yau ɗana a ce wai misali kai kana dogara ga ɗan sanda kuma ya kasance shi shi zai yi maka fashi to a gaskiya yana da kyau eh, To mun gode babawo daga jihar Nasarawa yanzu mun sami kira daga jihar Ogun waye akan layi. Yawwa Hamisu Ibrahim Tumbau. To Hamisu Ibrahim eh, muna eh, jinka. Yawa to ni gaskiyar lamarin ina ganin cewa abin da ya kamata a yi. Ai ba an tantance din kuma kenan daga baya wani irin hukunci zai kasance an musu idan har ya kasance an kama su da wannan laifuka zo. Yawwa bayani na kenan. To mun gode Hamisu Ibrahim daga jihar Ogun yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi. sunana ya Suleiman Madati karamar hukumar Kauru jihar Kaduna. To ya Suleiman muna jin ka. Dama matsala irin na tsaro haka in dai har ka ga ya kici ya kicin yawa. To shi wanda a tura shi ya magance tsaron to shi ke haddasa wannan matsala. Bayan da za a ce matsalar Boko Haram ko wani abu da yake faruwa a Najeriya jami'an tsaron Najeriya ba tare ba su da wasu masani akan abin da ke faruwa ba. Wannan al'amari ya kamata shugabancin Najeriya a tsaya a mai kare a taimaka wa su kansu jami'an tsaron da abun da suke da bukata yanzu ga wani bidiyo yana nena yawo jami'an tsaro suna kwance suna ƙarin ruwa da kansu ba ainihin kayan aiki ba kuɗi ba abinci babu wani abu da za a basu yana da kyau a ce a taimaka musu ta yadda za su ji daɗin aiki amma babu kayan aiki ya kamata a taimaka musu tsakani da mun gode ya Usleman daga jihar Kaduna yanzu mun sami kira daga jihar Adamawa waye akan layi ba jihar Adamawa jihar Yobe ne to jihar yobe afwan muna jin ka kuna tare da abbas shiwa shawari gwamnan bukara da masu jihar yobe najeriya to menene ra'ayinka yau alhamdulillah ra'ayina dai gaske dama hausa suka ce ko mene sun jifa a ƙasa za ta faɗi mm. sabili da haka kowa mai kyau zai gani mai kyau to kiran da zan yi masu sauraro jami'an tsaro da sauran jama'a duka ya eh, kowa zai yi gaske tsakanin shi da Allah kawai duk wanda zai mutum zai munafurci da wata rana Allah zai buɗa asirinsa. sa sabili da aka yi shi ne kiran da zan yi wa jama'a ma'aikata da sauran jama'a duk da Allah kawai tsakanin sa da Allah kawai tashi lafiya mai magana a Abbas Yawa Shawari bukatar ba da Mato da Najeriya. To mun gode yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi waye a kan layi. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To muna jinka Malam Ayuba. To alhamdulillah ra'ayina dai tunda ana zargi ne to don Allah muna kira ga Commissioner of Police na jihar Bauchi da kuma DPO na Dambam su iya kokarin su su mana bincike a tabbatar da wannan lamari idan kuma har ya tabbata to lallai wa'annan 'yan sanda lallai ya kamata a yi hukunci a kansu kada a bar su saboda a kiyaye na gaba na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma zaki a jihar Bauchi. To mun gode Ayuba Garba Imam daga jihar Bauchi yanzu kuma mun sami kira daga jihar Taraba waye a kan layi. Muna magana da sabon hakimi daga karamar hukumar AD Taraba State. To muna jinka. To gaskiya muna so mu faɗa ma Buhari ya sa ido mutane suna son shi mu talaka muka zaɓi Buhari muna son shi amma abubuwan da jama'atar suke mana ƙasar nan su kashe ƙasan gaba daya to muna roƙo don girman Allah malaman ƙasar nan da fasocin kasar nan mu tashi da addu'a wannan ba abin da zai kare ban da addu'a to mun gode yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi to a Hafiz Baballe barka da yammaci yawa barka ka dai sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya to muna jin ka malam Murtala to a abis mun san cewa lalle ne a cikin su jami'an tsaro musamman na 'yan sanda akwai mutanen kirki da yawa a cikinsu kuma haka akwai gurbatattu har da haka muke kara kira manya-manyan su a ce suna lura da gurbatattun nan suna koran su aikin nan a iba sababbi masu kishin kasa da aikin nan a maye gurbin su kuma a dinga hukunta su sauran suna gani don kar su bata musu aiki to da fatan za su ji wannan shawara na mu tashi lafiya to mun gode murtala rigasa to madalla da haka muka kawo karshen daukan wayoyinku muna godiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu Madalla masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan na cewa karfe uku da na yamma da minti hamsin da uku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau. wasannin kwallon kafa na super league na jamhuriyar nishar inda a mako na goma sha shida wasanni biyun da suka gabata sun hada da racing football club ta bukoki ta babban birnin yamai da ta karbi bakuncin sahar sporting club ta yamai sai dai sahel sporting club ta yamai din ne ta lalabe racing da ci uku da daya Yurana football club ta arlet jihar agades wa espoir ta zandar ci biyu da daya a birnin arlet emoka doka ita racing ta bukoki ta yamai tana yanzu haka a matsayi na tara yayin da irana football club ta zandar ta hita daga kutal ta koma matsayi na goma sha biyu espoir tana matsayi ta goma sha hudu ta baya kenan da maki goma sha biyu kawai sai club din sahel sporting club na yamai da daga cikin kungiyoyin hudun da suka yi wasa yana matsayi na biyu da maki tara. a nahiyar turai ko ana ci ana ci gaba da fafatawa a ranar yau tsakanin kungiyoyi daban-daban waɗanda suka kasance zakaru a kasashen su a wasannin champions league na nahiyar turai inda aka karo na kungiyoyi goma sha shida liverpool mai ɗauke da wannan kofin ita ce yanzu haka ke kan ziyara a hilin wasa na atletico de madrid na kasar spain liverpool na ci gaba da takarwar gani a wannan shekara a wasannin kwallon kafa na premier na kasar ingila inda har zuwa karshen makon da ya gabata babu kungiyar kwallon kafa da ta samu ta yi nasara gaban liverpool wadda ke ganin ko bana na kamin a kai ta ƙasa to sai an yi abin nan da ake ce ma kashin baki sai taro ita ko kungiyar kwallon gaba ta paris saint germain ta kasar faransa yanzu haka ziyara ta kai doka dai a wannan wasannin na champions league wa kungiyar borussia dortmund ta kasar jamus kungiyar ta paris saint germain ta kasar faransa a karshen makon da ya gabata dai ta yi hudu da hudu a wasan league an Conforama ta kasar faransa da amiya abinda ake ganin akwai cikas sosai ga masu kula da garkuwa baya wa kungiyar sai dai tauraron ta cewa da neymar dan kasar brazil da kiliyan mbappe a yau din nan dukkan su suna daga cikin jerin 'yan wasan da ke buga ma kungiyar kwallon kafar ta kasar faransa ta paris saint germain idan muka dawo a nan garin birnin kwanni kungiyar kwallon kafa ta scb ta garin birnin kwanni ce ta yi tattaki har zuwa tilaberi inda ta yi nasara ɗaya da banza a wasannin kofin wannan ƙasa inda ake ganin da ita kungiyar kungiyar ta scb ta taka gani sosai a wannan gasar a halin yanzu kamin wasanni na gaba kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa cewa da sun a yau ne ta bada sanarwar daraktan ta mai kula da sayen 'yan wasa wa kulab din na san ciciyar shi dai wance dan shekaru 46 da haihuwa yana rike da wannan matsayi a kulab din na san na kasar faransa tun shekara ta 2015 haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Madalla gaida Haruna Mamman Bako da labaran wasanni a takaice. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da takaitattun labaran duniya. To a karo na biyu an yi zaman tattauna yadda za a cimma matsayar tsagaita wuta tsakanin gwamnatocin ƙasar Libya biyu da ke hamayya da juna. tare da wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman da ke shiga tsakani zaman da rahotanni ke nuna cewa ana samun ci gaba a da farkon wannan wata aka yi wani zaman farko wanda aka kammala shi ba tare da an cimma wata matsaya ba karkashin jagorancin gassan salame wanda ya ce an samu ci gaba cikin makon daya da rabin da ya gabata lamarin kuma da ya ce ya kara mai kwarin gwiwa cewa za a samu bakin zarar rikicin Ƙungiyar alƙalin kotunan tarayya a nan Amurka za ta yi wani taron gaggawa a gobe Laraba bayan da jami'an ma'aikatar shari'ar ƙasa suka yi katsalandan a wata shari'a da ta shafi wani babban aminin shugaba Donald Trump. Shugaban ƙungiyar mai shari'a Cynthia Rufi ce ta shaida murya Amurka hakan, inda ta ce sun kira taron ne saboda sun damu da yadda ake sukar alƙalai. Ko da ta kauce wa faɗaɗa bayananta amma dai mai shari'a ta ce ba za su iya jira har sai lokacin taron da suka saba yi a lokacin farkon hunturu ba shi yasa suka kira taron a yanzu a yau talata jami'an kiwon lafiya a china sun tabbatar da cewa ya zuwa yanzu mutum dubu saba'in da biyu ne suka kamu da cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda suka mutu ya dushi dubu ɗaya da ɗari tara waɗannan alkalama na baya-bayan nan sun hada da mutum 98 da suka mutu da kuma mutum 1886 da cutar ta harba. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. To kafin mi sallama da ku muna yi wa sabon abokin aikinmu Haruna Shehu maraba Jos barka da isowa nan Washington DC. yanzu kuma a madadin mahmud lalu da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta taimaka ta ba da umarni sai injiniyan mu na yau justin ni muhammad hafiz baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc